ɗibo tafsirai daga salaf zaka ji muna yawan ɗibowa daga waɗannan da su da almajiransu to muna son ka san tarihin yadda aka yi waɗannan suka zama malaman tafsiri har za a iya ɗaukan su zama madogara na farkon su dai shine sahabi abdullahi dan abbasin allah ya kara mishi yarda sannan sai abdullahi dan mas'udin sannan sai aliyu dan abi talibin sa'annan kuma sai ainihin ubayyu dan ka'ab idan muka dubi ainihin abdullahi dan abbas allah ya ƙara mishi yarda shi matashi ne daga cikin matasan da aka haife su ana tsakiyar gwagwarmaya da baƙaƙen arna a tsakiyar ainihin makka wadda gwagwarmaya ta kai gwagwarmaya har annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kunci ya yi kunci mutanen makka sun ba da dokar a yi boycott a yanke annabi sallallahu alaihi wa sallama kar a siya a hannun shi kar a siyar mushi kada a yi magana da shi ko ya yi magana da wani ka a amsa mishi kada a auri 'ya'yan shi ko ya nemi aure kar a bashi aka takura annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai dai alhamdulillahi a daidai wannan lokacin da wannan musibar ta afkowa musulunci akwai khadijatul kubra tana nan da rai abu talibin yana nan da rai sam khadija ta ce idde tana da rai ba za ta sadaukar da annabi sallallahu alaihi sallama a wulakanta shi ba duk inda za a yi tana nan ta tsaya mishi abu talib har rera waka yake yi yana cewa wallahi lan yasilu ilaika bi jam'ihim hatta uwassada da turabi dafina yace na rantse da Allah karya suke in duk garin nan za su taru ba za su kawo gare ka ba sai dai in na ji ni a kabari don haka fasda bi amrika ma alaika ghadadatun ce ka ci gaba da wa'azinka kai ta karatunka ba wanda zai kawo maka matsala in dai ina nan da rai to da suka ji abu talib ya rera wannan waka domin waka tana da isar da sako mai karfi a wurin balarabe tana isar da sako mai karfi a wurin balarabe in ka iya waka ko a yau za ka iya karya alkadarin balarabe saboda haka waɗannan waƙoƙi da abu talib ya rera sai suka isar da wani saƙo zuwa ga larabawa yanzu abu talib yana kan addininmu amma kuma yana goyon bayan ɗan baffan shi to a je a same shi abu talib lallai ka janya waɗannan maganganu da ka faɗi ya ce yana nan a kansu aka ce to wannan doka ta muhammadu za ta shafe ka ya ce ya yadda don haka shi ma aka ce a daina magana da shi ko ya yi magana kar a kula shi kar a siya kar a siyar mai kar a aura kar a auren mishi gashi dattijo yana ɗaya daga cikin manya-manyan sunna'ul qarar yana daga cikin manya-manyan 'yan house of assemblies ko 'yan representatives su mana yana wakilta shawa a cikin majalisarsu ta makka to sai ya zama babu daɗi ka zauna a babban gari ga ka babban mutum di yara da matasa da 'yan mata su rena ka sai ya yi shawara cewa to abin da za a yi cikin dangin shi gaba ɗaya da dangin mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallama idan za su ba shi goyon baya to shi kam zai kwashe ina shi ina shi zai koma bayan gari shine khadija ta ce ita ma tana tare da shi dangin uwa da na uba na annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya suka haɗu suka goyi bayan shi sai aka kwashe sai aka tafi bayan gari sai aka zauna haka yunwa da wahalhalu suka kama su suka zauna a dajin nan har sai da ya kai suna cin kirgi wato fata ta dabbobi waɗanda suka mutu suna dafa ganye suna ci rayuwa ta kunci gare su idan aka ga wani ya yi smogal zai kai musu hatsi sai a datse shi sai a ninka kuɗin hatsin sai a biya dan dai kai ya isa gare su haka suka yi wannan ainihin tsurkuki suka kuntata wa annabi sallallahu alaihi Wasallama. da dangin shi kafiransu da musulminsu to ana cikin wannan gwagwarmaya a cikin garin makka sai kuma aka haifi abdullahi dan abbas a idda za ka gane duk da suna kin annabi sallallahu alaihi Wasallama amma suna da bakin kabilanci kuma sai abbas ya ɗauko wannan ɗa abdullahi dan abbas sai ya da shi tsurkukin dajin nan ya zo ya kawo annabi shi ya ce gashi sai kai mishi hudu ba ka yi mishi yadda kuke a naku sabon addinin ma'ana wannan dai mun san naku ne shine annabi ya ɗauko abla ɗan abbasin ya dawo da shi cikin makka ya shiga cikin ka'aba a nan annabi ya mishi hudu ba ka ji albarka ta farko da abdullahi ɗan abbasin ya samu manzan allah sallallahu alaihi wa sallama shine ya mishi tahaniki shine limamin shi kaga manzan allah in yi maka shikenan ta gyaru manzo Allah ya sanya mishi wannan suna abdullahi to a wannan hali ya zama shimfiɗa kyakkyawa ga rayuwar ainihin saidina abdullahi ɗan abbasin dangane da ilimi saboda annabi ya albarkaci rayuwar shi to sannan kar ku manta da addu'a da muka ce annabi sallallahu alaihi sallama ya faya yi mishi don wannan addu'ar ina so ku gane ba so ɗaya annabi yawa abdullahi dan abbas allahumma allimhu alkitaba wal hikma ko allahumma allimhu ta'wila kaza kaza ba so ɗaya bane allahumma faqihu fid dini wa allimhu ta'wila ba so ɗaya annabi ya mai wannan addu'a ba lokaci zuwa lokaci a wurare daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallama ya rinka mishi ainihin wannan addu'a kun ji dalili na farko dalili na biyu fa nash'atuhu fi baitin nubuwa lokacin da al'amari ya al'amari kun san sai aka samu matasa shi yasa matasa ku tashi duk inda ake zalunci ku za ku iya hanawa kuma za ku iya hana shi ne in the most systematical way kawai kuna buƙatar ku sanya ake tsara al'amari ne wani matashi ne dangin jinin khadija ne sai ya samu wani abokin shi ya ce yanzu ka gani uwata daga cikin mutanen nan aka auro ta mutanen nan gasu an watsar da su a bayan gari an wulakanta su ma'ana dangin uwata kenan to ina zan iya ci in sha in kwanta a katifa mai taushi ga dangin uwata can na wahala a bayan gari kai ma kana da dangantaka da su ya ce haka ne to amma ya muka iya waɗannan gwamnati ce ta zalunci su abu jihal ne fa kaji sunansu ma baban jahilci ina fatan an gane ina muka iya nemo mana mutum na uku suka je suka samo mutum na uku ya ce al'amarin nan da wuya nemo na hudu aka samo na hudu da suka samo na hudu sai suka yi mitin da daddare suka ce idan allah ya kai mu gobe gari ya waye har aka kai la'asar manya-manyan ƙuraisha suna kewaye ka'aba suna shan giya to a je a nuna musu ba a yarda da abin da suka yi wa kabilar banu hashim da banu abdulmutallib ba Shi ne waɗannan matasa suka je waɗannan manya suna zaune suna shan burkutu wannan ya zo ya kewaye ka'aba ya kewaye ka'aba duk suka gama ɗawafi sai ɗaya ya miƙe ya ce wallahi abin da aka yi wa banu hashim da banu abdulmutallib ban yarda ba sai na biyunsu sai ya ce ni ma ba yawuna a ciki sai na uku ya ce mu ma ba mu amince ba ba da hannunmu ba na hudunsu sai ya ce wallahi dole a yaga wannan takarda ta zalunci to abu jahal sai ya watsake daga magagin shi na giya sai ya ce wallahi wannan taro ne kuka yi da daddare jiya ba a nan aka kulla wannan ba kuma ba ku isa ba to can sai a wurin sai aka samu na biyar mu'minu ali fir'auna kenan sai ya ce ku kuka faɗi gaskiya wanda di ya faɗi saɓanin magana ku makaryaci ne to sai wuri ya hautsi ne to wannan maganar ana cikin wannan jayayya da waɗannan matasa da waɗannan manya-manyan azzalumai sai ga dattijo abu talib ashe jiya da daddare annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mafarki mafarkin da ya takaddar da aka rubuta ta yarjejeniyar cewa a daina magana da banu hashim da banu abdulmutallib dama da suka rubuta ta sai aka je aka rataye ta a ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallama ya mafarki ɗayan abu biyu kamar yadda masu riwayar tarihin suka bayyana allah ya turo gara ta cinye duk inda sunan allah yake a jikin ainihin wannan takarda. ishara akan cewa babu hannun allah a cikin wannan takardar ya bar kalmomin su na zalunci riwaya ta biyu shine allah maɗaukakin sarki ya turo gara ta cinye duk maganganun ta bar sunan allah dalili akan cewa allah bai yadda da duk abin da aka rubuta a cikin takarda ba don haka ya bar gara ta cinye to wannan magana mafarki ne annabi sallallahu alaihi ya a can daji a bayan gari ita kwa takarda tana cikin ka'aba shi abu talib yana da yaƙinin in annabi ya faɗi to gaskiya ne don haka sai ya taho ka tabbatar kaya wannan mafarki ya ce eh, ya ce ina zuwa da ya zo ya same su sai ga majalisa ta hargitse yaya aka ce wasu matasa ne suka zo suka yi tawaye ya ce duk a kwantar da hankali ɗana muhammadu ya ce ya yi mafarki daren jiya ga abin da ya ce ubangijin shi ya nuna mishi gara ta cinye kaza kaza kaza kaza a tashi a duba idan abin da ya gani gaskiya ne to wannan ya nuna ɗana mai gaskiya ne kuma shi mutumin kirki ne sai a sauƙaƙe mana halin da aka saka mu a ciki mu dawo cikin gari a ci gaba da mu'amala da mu sai wani cikin manyan banzan na makka sai ya ce idan aka sun haka ne fa sai ya ce za mu sallama muku shi ku yi duk abin da kuke so don ma ba ku ta shi idan makaryaci ne to kun ga inda yaƙini da kafirci suke karo shi abu talib yana da yaƙinin abin da annabi ya faɗi gaskiya ne su kuma a wurinsu suna da yaƙinin ƙarya ne don haka suka tashi a guje suka shiga ka'aba suna zuwa sai suka ga takarda gaba ɗaya gara ta cinye duraren da aka ambata to shikenan sai suka ce to shikenan yanzu dai kuma shikenan sai a dawo to da aka tashi dawo wannan mahallin shahin na wannan maganar ana dawowa sai abbas ya ɗauko wancan ɗan ɗana shi abdullahi ɗan abbas sai dawo da shi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam don haka abdullahi dan abbasin tun a makka ya zauna gidan annabi sallallahu alaihi wasallam don haka kuka jiran nan a cikin hadisin da muka kawo cikin bukhari inda abdullahi dan abbasin yake tambaya game da wani hadisi yake tambaya umar umar yake mamaki ya ce matan a cikin gidanku baka san su ba